بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin muktasar sahih al-bukhari wato at-tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na al-imam az-zubaydi yau insha Allah za mu yi darasi na 42 insha Allah yau za mu tashi inda malik cewa an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu عن sallallahu صلى wa sallam annahu masaha مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi a wani babi da yake babul masi alal kuffain babin da ke bayani wato akan shafa akan kuffi kuffi wani abu ne kamar safa ake yin sa da fata wato yadda tsarin safa yake haka yake safar kafa amma kuma da fata ake yin sa to maza Allah ta sama yayi shafa akan kuffi kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sun yi shafa akan kufi wato maimakon a wanke kafa sai a shafa a shafa saman kuffin kawai wanda wannan babin zai mana bayani akan yanda ake yin shafan hadisi daga Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu wato Sa'd dan Abi Waqqas Allah ya yarda da shi yana daga cikin wayanda suka shiga musulunci da farko farko da da'awan sayyidina Abubakar kuma yana cikin mutum goma waɗanda aka yi bushara da aljanna sun suna rayu ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu masa al khuffaini cewa tabbas manzon Allah ta sama yayi shafa akan kuffinsa guda biyu wa anna abdullahi ibn umara kuma tabbas abdullahi dan umar sa'ala umara ya tambayi umar dan khattab babansa kenan radiyallahu anhu an zalika dangane da wannan faƙala wato dangane da shafa akan kuffi faƙala sai ce masa na'am lalle ana shafa akan kuffi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kuffi idza haddathaka shay'an sa'd idan sa'd bin abi waqaz ya baka labarin wani abu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghayrahu karka tambayi wani sa dangane da wannan abu ma'ana ka sallama ka mai kauya inda ya sa bin abi waqas ya baka labarin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatan ka je ka tabbatar a wajen wani ka gaskanta shi kawai wato sai na Umar anan yana yi masa taskiya yana bashi tika cewa in ya faɗi hadisi ba a kokonto kawai da ya faɗi magana ka yadda haka ne kamar yadda suke cewa iza qala al-hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qala al-hazami idan hazami ta faɗi magana ka gaskanta ta magana ta ce abin da hizami ta faɗa to a nan wani hadisi akwai matsaloli guda biyu matsala ta farko yana tabbatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan huffi shafa akan huffi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya halatta idan ka yi alwala ka sha abin nan ka sa huffin ka sai alwalan ka ta warware in ka zo ba sai ka wanke kafa ba za ka yi shafa ne kawai akan kuffi ɗin haka nan ita ma safa idan tana da kauri ana yi mata wannan mu'amala ɗin. kamar yadda muka sha bayani in dai ka yi cikakkiyar alwala ka sa to za ka iya shafa a saman safanka ba sai ka ba sai ka wanke ba kamar yadda hadisai suka tabbata akan haka wayannan hadisai suna magana akan kuffi ma ne suka ce bambancin kuffi da safa kaɗan ne wato wannan da fata wannan kuma ba da fata ba sannan kuma akwai hadisan da suka inganta manzon sa sama masaha alal jawrabaini yayi shafa akan safan ma ba akan ba akan kuffi ba uh, Abdullahi bin mubarak yana cewa laysa fil masi alal khuffaini an as-sahabati ikhtilafun yace babu saɓani a wurin sahabbai dangane da shafa akan kuffi cewa ya halatta ai shafa akan kuffi yace saboda duk wanda aka ruwaito ma yayi inkarin shafa akan kuffi to daga ba kuma an ruwaito daga wurinsa yana tabbatar da cewa za a yi shafa akan kufi kamar yanzu abdullahi bin umar da ya ga sa'ad bin abi waqqas yana shafa akan kufi din a iraki sai in inkari yace za ka dinga shafa akan kufinka hasan da suka haɗu a Madina wajen sai na Umar yace ka tambayi babanka ya tambayi babansa din baban sai tabbatar masa cewa ana shafa akan kuffi din ya yadda da maganar Sa'ad bin Abi Waqqas ana Abdullahi bin Mubarak yana cewa duk wani sahabi da aka ruwaito ya yi inkarin shafa akan huffi kuma an sake ruwaitowa wurinsa cewa ya yadda a yi shafa akan so da haka sahabbai ba su yi saɓani ba cewa ya halatta a yi shafa akan huffi haka ibnu abdulbar al-andalusi yana cewa la a'lamu ruwiya an ahadin min fuqaha'i salaf inkaruhu illa an malikin ma anna riwayati sahihati anhu ma anna riwayati sahihata anhu musarrihatun bi isbati yace babu wanda aka ruwaito daga cikin malamai magabata cewa yayi inkarin shafa akan huffi sai Imam Malik kawai wato duk cikin malamai magabata fuqaha wanda malamai ne na shari'a ba wanda aka ruwaito yace bai yadda ai shafa akan huffi ba sai a wajen Imam Malik kawai aka ruwaito wata riwaya yace ba a shafa akan huffi tare da cewa kuma akwai riwayoyi da yawa da aka ruwaito daga wurinsa masu sarrahawa masu bayyana cewa ya halatta a shafa kan kufi kina imam malik yana da riwayoyi da yawa cewa ya halatta a shafa kan kufi amma an samu daga wurinsa kuma ba a shafa akan kufi kamar yadda aka samu daga wurinsa a halin tafiya ana shafa amma a zaman gida kuma ba a shafa amma dai riwayoyin da suka inganta masu yawa sun nuna cewa imam Malik ya yadda a shafa akan kufi a halin zaman gida da kuma da kuma halin tafiya saboda haka kenan su ma magabata ba wanda ya inkari in ma ko wanda ya inkarin an samo riwaya kuma daga wurinsa cewa ya halatta a yi shafan kamar yadda aka samu daga wurin imam malik to sai malamai suka yi saɓanin cewa shin shafa akan kuffi shi yafi ko kuma ka cire kuffin ka ka wanke ka wanne ne ya fi ayyuhuma afdal almasu alal alkhuffain aw an-naz'u ay naz'u alkhuffaini wa ghasl alqadamain wato ka kai shafa akan kuffin bayan ka wanke fiskanka da hannayenka ka yi shafan kai shi ya fi ko ka cire kuffinka ka wanke su da ruwa wanne ne ya fi malamai sun yi saɓani akan haka wasu suka ce ka cire kuffin ka ka wanke kafafuwanka shi ya fi akan ka yi shafa akan kuffi wasu kuma suka ce a'a ka yi shafa akan kuffin shi ya fi akan ka cire ka wanke ainihin wato kafafuwanka ibn al-munzir ya zabi cewa aisha shafa akan kuffi shi yabi saboda hadisi yana cewa inna allaha yuhibbu an tuta rukhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimuhu ko kuma kama ya karahu an tuta ma'afi kamar da zo wani hadisi Allah ta'ala yana son in yayi rongome kai amfani da wannan rongome kamar yanda yake son in yace dole kai abu ba sassauci kuma kai shi akan hakan din a wata riwayan Allah yana so in yayi maka rongome kai amfani da rongomen kamar yadda yake kin a saba masa kuma to da haka in kai a halin tafiya akwai kasaro akwai akwai ainihin abun nan akwai cika sallah wanne yafi kai kasaro raka'a biyu shi yafi akan ka cika sallah raka'a hudu saboda hadisin da na faɗa to amma akwai kuma shan ruwa a Ramadan in kai tafiya da kuma kai azumi wanne yafi mafi yawan malamai sun tafi kuma kai azumi shi yafi anan akan me akan ka sha ruwa ka kai azumin shi yafi akan akan ka sha ruwa saboda yin azumin huwa abra'u lizimma shi yafi kubutar da wuyaye me yasa yin azumi bai fi ba a yin azumi yafi akan sha can kuma kasaru shi yafi akan ka cika sallah saboda in kai kasaru ba za a ce in ka dawo gida ka rama wannan raka'a biyun ba wannan raka'a biyun da kai yayi nan ka sauke wajibinka amma azumi kuma in ka sha azumi a watan Ramadan saboda tafiya to bayan Ramadan fa sai ka rama kaga shi bashi ake bin ka to da ka bashi kuma ai gara gara ba ka ba kuma in kai shi a cikin wata ramadan ai ya fi falala akan kai shi bayan wata ramadan yasa malamai suka rinjayar da cewa a halin tafiya kai azumi shi yafi akan ka sha sai dai idan ka shiga cikin matsala saboda azumin wato rana ta yi tsanani ga kishirwa ga ninwa, har ka labaita to nan kuma ka ci abinci shi yafi alkhairi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a halin tafiya ya ga an rufu akan wani ana masa fifita ya faɗi saboda yunwa cikin azumi sai ce me haka aka ta yi azumi yake yi manzala ta sama sai ce laisa minal birri siyamu fi safar ba daga cikin da'a yin azumi a halin tafiya kenan ma'ana yin azumi a halin tafiya yayin da mutum ya ga labaita wannan ba da'a bane ya ci abinci shi fi masa alkhairi don addinin musulunci yana da sauki yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana so muku sauki ba yana so muku tsanani bane amma in ba shiga wannan halin ba to zaka iya yin azumi zaka iya sha don manzala ta sama yana sha sannan kuma yana yana azumi a halin tafiya inda ko a ce ba da'a bane ba zai yi ba sannan daga cikin sahabbai wasu su sha wasu su yi azumi suka ce mai azumi baya aibanta wanda bai yi ba wanda bai yi ba kuma baya aibanta mai azumi don me yasa yayi to kaga azumi sai bambanta da abun nan to amma wannan abin da yasa aka karfafa wannan maganan kamar da ibnu munzur din yake cewa abin da yasa zamu zabi shafa akan kuffi shi yafi akan kuma akan ka cire wato kuffin ka ka wanke saboda yan bid'a sun yi inkarin shafa akan kuffi sune khawarij da rawafid khawarij da kuma yan shi'a suka ce babu wani shafa akan kuffi to tunda sun yi inkarin sa suna son su lalata wannan sunnan to tsabbaka ta kuma shi ya fi alkhairi akan a ci gaba da bari domin zai dace da me da ainihin ra'ayinsu na abar wannan sunna din shi yasa ibn al-munzir yace li ajali man da'ana fihi min ahli al-bid'ah min al-khawarij rawafid saboda waɗanda suka yi suka wajen shafa akan kufi bayan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi daga cikin khawarijawa da yan shi'a kuma yace wa ihya'u ma ta'ana fihi al-mukhalifuna min as-sunani afdalu min tarkihi raya abinda yan bid'a suka yi suka sa na sunna suka ce ba mai kyau bane kuma alhalin sunna ne raya shi shi yafi alkhairi akan barinta dan idan an bar shi kuma sunnan za ta mutu kenan gaba ɗayanta kuma dama sun yi inkarin ta kuma ta tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan muka duba wannan sai mu ce to ai shafa akan kufi shi yafi akan rashin shafa shi yasa imamu tahawi littafin sa na aqida ne al-aqidatu tahawiyya sai kawo magana akan shafa akan khuffi yace wa naral masha al-khuffaini mu sunna wal jamaa mu a aqidar mu muna ganin ya halatta ai shafa akan khuffi me yasa ya kawo magana akan shafan kufi tare da cewa babin sa babin fiqhu ne kuma ya kawo shi a babin aqida saboda yan bid'a sun yi inkarin sa shi a da khawari sun ce ba a shafa akan kufi Sosai sai ya shigo da shi a cikin wannan wato ainihin littafinsa na na aqida saboda aka shafa aka kuffi ya tabbata a hadisai mutawatirai ma'ana hadisai masu yawa wanda ba za a iya ainihin inkarin su ba saboda haka daga cikin misali na hadisai mutawatirai wanda jama'a da yawa suka ruwaito ba tare da ainihin shakka ba yawansu ya kai ka rantse ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa manzala ya yi shafa akan khuffi ba tare da kai shakka ko kai wato ka karya ka ba to wannan yana daga cikin misali wato shafa akan khuffi ba a shakkan sa cewa sabban manzo Allah sallallahu da yawa sun ruwaito akwai wanda yace ya ruwaito daga wajen sahabbai guda 70 shafa akan khuffi sahabbai guda 70 wani daga cikin ainihin tabi'ai yace ya ruwaito saboda haka babu inkari na shafa akan kufi sannan wannan shine bangare na farko na hadisin cewa shafa akan kufi sunna ce ta manzala ta sama kamar yadda hadisai na gaba za su kara karfafa mana sai abu na biyu kuma da yace idza haddasa ka sa'adun idan sa'adu ya baka labari na hadisi fala tas'al anhu ghayrahu karka tambayi wani wannan kuma abin da ya faru shi Abdullahi bin Umar dan saidina Umar ya ga Sadi bin Abi Waqqas a Iraki yana shafa a kan kufi to shi sai abun ya zame masa wani bakon abu saboda bai taba ganin an yi shafa a kan kufi ba ko bai ga manzon Allah sallallahu alaihi yana shafa a kan kufi ba mun sani Abdullahi bin Umar irin su Abdullahi bin Abbas galibin hadisansu sun karbo ne daga wurin sahabbai don suna yara ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wato yake raye saboda haka daga ba suka yi ta karko hadisai wajen sahabbai shi yasa hadisan su suka yawa to da ya ga Sa'd bin Abi Waqqas kamar yadda Imam Ahmad rawaito a Musnad yana shafa akan kufi a Iraki sai ya masa inkari yace ya zaka dinga shafa akan kufi to ana na ana nan bai ce masa komai ba sai suka haɗu a abun nan a Madina a wajen babansa Sayyidina Umar lokacin Sayyidina Umar yana khalifa yace sai Sa'd bin Abi Waqqas sai ya ce mini sal abaka ka tambayi babanka tambayi babanka dangane da shafa akan kufi akan matsalan da muka tattauna da kai shikenan sai tambayi sayyidina Umar yace na ga Sa'd bin Abi Waqqas yana shafa akan kufi shin ya tabbata kuma yace min manzo Allah sallallahu alaihi yayi shin ya tabbata haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kufi to shine sai na Umar yake ce masa idza haddathaka Sa'd anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghayrahu idan Sa'd ya baka labari yace manzo Allah sallallahu ya faɗi hadisi to karka je ka tambayi wani ma wato ko ni ma karka zo ka tambaya ka yadda kawai lalle manzon Allah ta sama ya faɗi wannan maganan ko kuma wato yayi ainihin wannan aiki don aiki sannan haka ne ya inganta a hadisin ibnu kuzaima wato abin nan a sahih ibnu kuzaima ibn kuzaima ya ruwaito cewa sai na umar bayan ya ce masa kar ya tambayi wani din ya ƙara da ce masa kuma kunna wa nahnu ma'a nabiyina صلى الله عليه وسلم نمسه على خفافنا لا نرى بذلك بأسا yace mun kasance mu tare da annabin mu sallallahu alaihi wasallam muna shafa akan kuffi kuma ba ma ganin laifi ne akan abin ai shafa akan kuffi to da ka kara tabbatar masa manzala sallallahu yana shafa akan akan kuffi wato wannan ba karamin daraja ne wa Sa'd ibn Abi Waqqas ba sai na Umar ka kawo hadisi ko tuna Umar ya ce maka in dai an ji hadisi daga wurin ka kawai a karba kar a bincike tare da cewa sai na Umar yana bincike in aka ga mar hadisi so da dama za a zo masa da hadisi ba yana tuhumar wanda ya kawo masa hadisin ba amma sai ya ce sai ka kawo mini shaida sai ka kawo mini shaida kafin karba daga ciki akwai hadisin da Imam Muslim ya ruwaito na Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ya zai wa manzon abin da ya zai wa Sayyidina Umar sallama har uku sai na umar bai amsa masa ba sai juya ya tafi sai juya ya tafi sai ce a kirawo shi da aka zo aka kira shi sai ce yaya ka tafi ai ina wani aiki ne shi yasa ban amsa maka ba sai ce a ah, ai manzala ta suma ya ce izanu salasun fa in udina laka wa illa farji neman izini sau uku ake yi idan aka nemi izini sau uku ba maka izini ba shikenan ka koma kawai in an maka izini ka shiga in ba maka izini ba ka koma shi yasa ne hakan din sai na umar ya ce to sai ka zo mini da shaida in ba haka ba sai na ji maka ciwo zan buge ka in faffasa maka bayan ka da cikinka wata ruwa haka ya gama masa yace sai na ji maka ciwo idan maka kawo shaida ba lalle ka kawo min shaida cewa manzala ta sama ya faɗi wannan magana shikenan sai na abun da Abu musal ashari hankalin sai tashi kuma Abu musal ashari ya bi tsarin da ake bi na sallama yayi amfani da sunansa yayi amfani da alkunyansa yayi amfani da laƙabinsa Don da yace assalamu alaikum sai ce ana abdullahi bin qais yi sallama kuma ya faɗi sunansa shine abdullahi bin qais sai na umar bai amsa ba kuma ya ji shi a lokaci yana cikin wani halin da ba a son ya amsa sallama ya yake cewa assalamu alaikum ana abu musa ana abu musa yace assalamu alaikum ni ne abu musa kaga alkunyarsa kenan wanda ya shahara da ita sai ya sake cewa assalamu alaikum ana al-ash'ari ni ne al-ash'ari sunan kabilar su ne ya faɗi lakabinsa kuma wanda aka san shi da shi dama shine abu musa al sunan sa abdullahi ibn qais duk sai na umar yana shiru bai ansa ba kaga sai ya juya tunda ya san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ce wallahi sai ka kawo mini shaida ka je ka kawo shaidan cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana a wata riwayan sai washe gari ne da ya dawo ya ce jiya ka mini sallama kuma sai ka juya kafin na fito sai ce a ai manzala ta sama ya ce idan ka nemi izini sau uku ba maka izini ba ka juya sai ce sai ka zo mini da shaida in ba ka ba sai na buge ka na ji maka ciwo shikenan sai ya tafi ransa a ɓace ya je ya samu su ubay bin ka'ab so abu sa'id al-khudri da wasu jama'a a majalisin ubay bin ka'ab cikin fushi aka ce me yake faruwa ya ce umar ne ya ce mini wai sai na zo da shaida saboda wannan hadisin da na gaya masa waye san hadisin a ciki a wata ruwayan ubay bin kaba yace to mai karancin shekaru mu shi zai je maka shaida sai yace tashi abu abu sa'id al-khudri ka je ka masa shaida shikenan abu sa'id al-khudri sai tashi ya je masa shaida yace yana nan manzo ta sama ya faɗi wannan hadisi hadisi zanu salatun fa in uzina laka wa illa farji neman izini sau uku ne in an maka izini ka shiga in ba maka ba kuma ka koma a wata riwayan ubay bin kab har da shi aka je shi ma ya bada shaida yace lallai manzala ta sama ya faɗi wannan magana din ya ce neman izini sau uku ne in an maka izini ka shiga in ba a maka ba kar ka shiga sai ya ce to shi shikenan yanzu ya yadda to sai ubay ne kabe ke ce masa la takunu azaban li ashabi muhammadin sallallahu Ya ce ya umar kar ka zama mai azabtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana ya daga abu musa al-ashari hankali shikenan abu musa al-ayyabi sai sai na umar ke ce masa a'a kar ka ga laifi na ni na ji wani abu ne ina son wannan abun sai nake neman in tabbatar da shi samitu shay'an fa ahbabtuhu wa uridu an atathabbatahu ni na ji wani abu ne sai na so wannan abun sai nake son in tabbatar da tabbas wannan abun haka yake wato hadisin da ya ji masa daɗi ne sai ke so ya tabbatar da wannan a wata riwaya sai ya ce wa abu musa al-ash'ari ya ce wallahi la attahimuka في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أتهمك ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أبو موسى بائنا تهمر كبني سيدي ونن حديثي ننا من الله صلى الله عليه وسلم وتدول أي تحكى تنسان وجن وجن كربانسا على أي حال ba yana tuhumansa cewa zai masa ƙarya bane sai dai don ya samu me ya samu nitsuwa ne kawai shi yasa yayi haka amma kaga Sa'd bin Abi Waqqas yace kawai in ya bada labarin hadisi karma abi tambaya ba sai an yi ainihin ba sai an tambaya ba sai da cewa shi ma abu musa al'asharin haka ne yana daga cikin manya-manyan malamai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai duk da haka duk da cewa dan adam zai iya yin kuskure a iliminsa ko da baka yi ganganci ba wata ran zaka iya faɗan wani abu wanda yake ba ba daidai ba ne kaga anan dai abu musa al'ashari ya faɗi wani hadisi wanda sai na umar bai san shi ba amma baya nuna kuma sai na Umar yafi abin nan a Musa al-Ashari yafi sai na Umar ilimi sai dai komin yawan iliminka akwai wani abu da za a faɗa wanda wanda baka sani ba sannan in ka zo kana karban hadisi kana duba ruwayat na hadisan sahabbai zaka ga Abdullahi bin Umar ya fi Sa'd bin Abi Waqqas yawan hadisai amma wannan ba nuna Abdullahi bin Umar ya fi wa ya fi sadu bin Abi Waqqas ilimi saboda sadu bin Abi Waqqas ya rasu da wuri tabi'ai ba su karbi hadisan sa da yawa ba sannan abu musa al'ashari shi kansa da ya kawo sai na umar wannan hadisin bai sani ba shi kuma wata ya yanke wani hukunci akwai hadisi kuma bai san hadisin ba shi ne wani ya zo ya tambaye shi dangane da gado mutumin da ya rasu ya bar yarsa sannan ya bar ainihin wato yarsa sannan kuma ya bar ainihin dan uwansa wato dan uwa wanda yake ainihin abun nan yar uwa wanda take shakikiya ko da abiya da ya tashi rabon gadon sai yace ya tana da rabi yar uwa tana da rabi saboda haka abun nan yar yar da ba ta da komai ita ce jika kenan yace amma ka je ka tambayi Abdullahi ibn Mas'ud in ka tambaye shi zai baka irin wannan fatawan kamar yadda na baka ita sai je tambayi Abdullahi ibn Mas'ud yace ga abun da Abu Musa al-Ash'ari yace mini mutum ne ya rasu ya bar ya bar yarsa da jikarsa da yar uwarsa sai yace mini za a raba biyu ya tana da rabi yar uwa tana da rabi jika ba ta da komai ita ce 'yar da sai yace kuma ya ce fasatu tabi'u fi zalika kai ma zaka bani fatawa irin nasa me yace sai yace qad zalaltu idan wa ma ana minal mutadin ai na baka irin fatawa Abu musal ashari na bata kenan bana daga cikin shiryayyu in na baka irin wannan fatawa ai na bata kenan sai yace walakin sa'aqadi fiha bima qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai ni zan maka hukunci irin yadda manzo Allah ta sama yayi hukunci bari ka je yadda hukuncin yake a hadisance a sunnar manzo Allah ta sama yace ka bawa ainihi ka riba in ka za ka riba shida sai ka bawa ɗiya rabi wato ya kenan kashi uku yar ɗan nan kuma ɗiyar ɗa ita kuma za a ba ta kashi ɗaya sudusi in an haɗa zama takmilatu sulusain dama ya'ya in sun yi biyu za su ɗau kashi biyu cikin uku ne to yanzu ya guda ɗaya ne ta ɗau rabi to yanzu ana neman a cika ta kashi biyu cikin uku na in akwai jika za ta ɗauki wannan sudusu idan ta ɗauki sudusi aka ba su sun kaga kashi hudu ya, cika wannan abin da ya rage kashi biyun kuma wannan ƴar uwan sai ta ɗauka yace haka manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya hukunci sai mutumin ne koma ya je gaya Abu Musa al-Ash'ari yace to fa gashi na je wajen abdullahi bin Mas'ud ga irin hukuncin da ya ce na kan nan kuskure ne sai Abu Musa Abu na Musa al-Ash'ari sai yace masa la tasaluni ma dama hadha al-habru fikum yace wannan shi ne hukunci kar ku sake tambaya na wata fatawa matukar wannan babban malamin yana cikin ku wato yana nufin abdullahi bin Mas'ud inda abdullahi bin Mas'ud na nan to ku je ku masa fatawa sai dai in ba nan ku zo wurina to kaga shi ma an kawo masa hadisin da da bai sani ba sai na abubakar kaka ta zo tana neman gadonta kaka mace sai na umar ya sai na abubakar ya gama tunaninsa yace laysa laki fi kitabillahi shi qur'ani kan bai baki komai ba qur'ani baki da rubu ayoyin gado gabaɗi na qur'ani babu abawa kaka mace sai yace wa amma fi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as'alun nas yace a yace wala a'lamu laki fi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an walakin as'alun nas yace a sunnar manzala ta sunwa kuma ban san kina da rebo ba ma'ana iya hadisin da ya sani babu hadisin a bawa kaka ta mace gado a sunnar manzon Allah ta sunwa sai ce walakin as'alun nas sai dai zan tambayi mutane zan tambayi sauran sabai ko akwai wani wanda ya san wani hadisi qur'ani kan kaga tunda daga bakara har nasu ya san shi yace babu yace hadisi kuma ban sani ba ni ba da hadisin cewa a bawa kaka gado kaka mace sai ce lakin as'alun na sai dai zan tambayi mutane na dan tambayi sauran sahabbai kaga anan bai da awan ya san sunna gaba ɗayan ta ba idan Abubakar bai san sunna gaba ɗaya ba babu wanda ya isa ya sani gaba ɗaya sai ce zan tambayi mutane sai ya tambayi Mughira bin Shu'ba da ya tambayi sahabbai sai Mughira bin Shu'ba ya tashi ce ina nan manzala ta sama ya bawa kaka su dusi kashi ɗaya cikin cikin shida ya bata kashi ɗaya cikin shida shine gadon ta kaka mace idan jikan ta rasu wai to nan daga nan kuma sai bata wannan sudusin sai zama kuma ijma'i tun daga nan cewa kaka mace in babu uwa ana kasa shi da abata kashi daya to kaga haka abin nan hadisai suke wani ya san wani hadisin wani bai san wani hadisin to ba mai da'awan cewa ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta ba mai da'awan ya yi hada da hadisai duka amma qur'ani shi kan zaka iya da'awan ka san dukkan ayoyin alqur'ani domin sanu nuni duk surorin ka haddace su kowace aya kowace aya ka sani amma a hadisi kuma sai dai ka ce ban sani ba ko ban gani ba amma bara ka ce babu me ba babu wani babu abun nan babu ba babu bara ce babu abun kwata kwatansa ba sai dai wani malami zai iya ittila'i a yanzu bayan an dawwana hadisai an rubuta su gaba daya ya bincika ya ce a iya hadisan da aka rubuta na na littattafan sunna wato ya rubuta asiha ya duba asihahu duk hadisan da aka wallafa tarin da aka wallafa a bisa cewa sahihan hadisai ne irin su bukhari muslim su sayi ibn kuzaima su sayi ibn hibbana da sauransu yace ya duba as-sunan sunan ibn majah abin sunan tirmidhi da ibn majah da nasa'i da abi daud ya duba ainihin sunan al kubra na baihaqi da sunan al kubra ad-darqutni da sauran sunan duk ya bincika yace ya duba al-masanid musnad na imam ahmad da Musa na abi ya'la da na Bazar da sauransu ya duba muwatta malik ya duba ainihin al-ma'ajim gaba ɗayansu mu'jamul tabarani da al-mu'jamul kabir da al wasid da al-saghir ya duba at-tawari dukkaninsu sai bincika ya ce duk hadisai wato littattafan hadisai da aka rubuta na bincika ban gani ba amma nan ma ba zai da'awan cewa me kwata-kwata babu wannan hadisin ba ina fata mun fahimta amma wanda zai ce akwai shi kuma to shi ana buƙatan ya kawo shi kuma ya faɗi inda inda yake in babu din kawai to shikenan kai sai ka tsaya babu kuma ba ka kawo ni hukunci ka ce kila akwai hadisi akan kansa ba babu wani in babu in ba a sani ba kawai babu saboda haka sai na Abubakar bai san wannan hadisin ba san da Mughira bin Shu'ba ya ainihin faɗa masa to magabata suna bincike shi zaka samu Qur'ani sun san shi gaba daya amma hadisi kuma kullun cikin ƙara ilimin hadisi suke shi yasa imamu shafi aka tambaye shi aka ce ka kawo mana hujja na ijima'i a cikin alkur'ani ba a sunna ba sai dauko daga bakara hannasi kawai yana ta tafiya yana ta karatu ya kama tilawa kawai har sai da ya iso wa man yushaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusi jahannama sa'ad masira sai ce to wannan ayar tana nuna cewa dole a bi tafarkin mu'mine shine ijma'i shikenan sai na abin nan imam malik shi ma ka zaka tambaye shi dangane da mutum ne ya ga wani dan giya ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi yana shan giya shikenan sai yayi ma ya sai idan akwai wani abu da mutum zai sa a cikin sa wanda ya fi giya sharri yace matarsa ta saku sai zai ne yayin shakka kuma sai zai yana tambayar imam malik shin matarsa ta saku ko bata saku ba kaga imam malik yana buƙatar bincike kafin ya gano cewa akwai abin da ya fi giya sharri abin da mutum zai ci ko ba abin da ya fi giya in akwai to matarsa ta saku in babu kuma matarsa ba ta saku ba kenan sai ta je ka sai gobe ka dawo ya sake dawa gobe ce a ka je ka sake dawa jibi imam ma yana ta bincike ne kenan da ya sake dawa bayan kwana biyu kwana biyu ya bashi ya dawo kwana biyu yace ban gama ba je ka sake dawa gobe ya sake dawa bayan kwana uku sannan nan ne yace masa tasaffatu fi kitabillahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa lam ara shay'an asharra min ar-riba lianna Allah qad adna bil harbi fi yace na duba qur'ani daga bakara har nasi sannan na bincika hadisan manzo Allah sallallahu alaihi ban ga wani abu wanda ya fi riba sharri ba cikin abin da mutum zai sa a cikin sa saboda Allah ta'ala ya yi izini ya ba da sanarwa cewa duk mai cin riba yana da yaƙi tsakaninsa da Allah ranar alkiyama amma giya kuma ba faɗi haka ba kenan ma'anarsa matarsa ta sako kawai ta sako saka duba daga bakara har nasi ya dauka saboda fatawan mutum daya ya dauki karatu tar tar tar tun daga bakara har sai da ya sauke qur'ani ya kama bincika hadisan da ya sani iya hadisan da ya sani sai da ya kure su gaba ɗayan su kuma imam malik kuma idza zukira fa malikun najamun in ana magana hadisi imam malik tauraro ne ya dinga binciken hadisan da ya sani da wa'in da ya haddace da wa'in da ya rubuta ya gama binciken ya ce kai matarka ta saku fa dan ni ban ga abin da ya fi riba sharri ba a cikin abin da mutum zai sa a cikin sa saka malai magabata suke kullun cikin ƙara ƙara ilimi suke to ba mai da'awan cewa ya san komai da komai ke sa ne cewa qul liman yad'i fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashya'u ka ga mai da'awan cewa yana da ilimi ka ce masa ka san wani abu da dan kaɗan amma wa da yawa kuma sun shige maka duhu na ilimi wato ma'ana abinda da baka sani ba shi yafi yawa akan abun da ka sani ما يأتي عن أمر بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الكفين وتدقى أمر بن أمية الضمري الله يجدد شي صحابين نمن زون الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تبز يا من زون الله صلى الله عليه وسلم يمسه على الكفين ينا شافاء كان كفي سبدا بيو كاغا وانا شيما dalili ne akan shafa akan kuffi cikin dalilai masu yawa sannan yace wa anhu radiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala imamatihi wa kuffaihi shi na hadisin daga Amru bin umayya Allah ya jada shi yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala imamatihi yana shafa a kan rawaninsa wa kuffaihi da kuma kuffinsa guda biyu wannan hadisin duka biyu su ma suna karkashin babul mathi alal khuffai babin da yake bayani a bisa shafa akan akan khuffi to sai dai wannan hadisi na biyu ya ƙara mana da ala imamatihi a bisa rawaninsa ko ka ce imama ko amama duk larabawa suna faɗa ma'anan sa rawani ne kenan yana nuna mana shafa akan rawani ya halatta amma rawani wanda ake daurawa kamar yadda ake daure rawani yadda laraba suke daura ba wanda ake yafawa ba irin wanda ake yafawa kamar mayafi irin wanda laraba yanzu galibi suke yi wannan ba a shafa a kansa so da kunce shi ba wahala ba daure shi ba ma ballanta na ce kunce shi ba wahala ma'ana cire shi ba wahala amma wanda aka zagaya aka zagaya aka daure shi to shine zaka iya shafa wato a kansa kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato siffan shafan kai kala uku ne kamar yadda ibn qayyim ya kawo cikin zadul ma'ad ka shafa akan kai akan kanka kai tsaye ba tare da rawani ba wannan kuma shine asali wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku ba wani na ba wal ba wani abu tsakaninka da da kanka wato ba kan hula ko wani mayafi ko rawani ba ka shafi gashin kanka da hannunka sannan sai aka samu hadisai kuma sun inganta ana shafa akan rawani shine siffa ta biyu rawanin ya rufe maka dukkan jikinka gaba daya dukkan kanka gaba daya afwan sai kai shafa akan rawanin daga farko har ƙarshe shine kamar wannan hadisin wa ala imamati ala imamati ya shafa akan kan rawaninsa sannan kuma ya zo a hadisi manzala ya shafi rabin kansa da kuma ya karisa da rawani ko ko mu ce bangare na gashin kansa sannan sai karisa da rawani akwai rawani lokacin an daura rawani za a bar ta gaba gaban ba a rufe gashin ba sai zama rawani ya an shiga cikin kai kana hango gashin mutum haka ta gaba manzo Allah sai shafa akan wannan gashin ya sa da rawani wannan kuma kamar yadda ya tabbata a hadisin wato Mughira bin Shu'bah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa masaha bi na'siyatihi wa 'ala al-imama wa 'ala al-khuffayn hadisin Imam Muslim ya rawaito shi ingantaccen hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi yayi alwala fa masaha bi na'siyatihi sai shafa sai shafi tukulluman kansa shine gashi na gaban kai sannan wa alal imama kuma ya shafa akan rawani kenan ya shafi wani bangare na kansa inda rawani bai rufe ba sannan sai hada da rawani kuma ya karisa shafan kan ha kenan siffofi guda nawa guda uku kenan ko ka shafi kai zalla ko rawani zalla ko rabi gashin kai rabi kuma ka karisa da rawani idan rawani bai rufe gashin kan ɗaya ba wannan shine abun da ya inganta tare da cewa babu shi a mazhaban malikiya amma zancen da ya fi inganci ana shafa akan rawani su malikiya suka ce sai dai idan tsoho ne yana jin sanyi in ya kunce rawaninsa zai cutu suka ce to sai ya shafa akan rawani amma in ba haka ba to ba zai shafa akan rawani ba to kaga wannan kuma ya zama lalura ai kamar yadda ake shafa akan bendeji kaga bendeji kanka ya rotse ka sa bendeji sai kai shafa akai ko jikinka ko hannunka ko kafanka sai kai shafa akan bendejin ko akan magani wannan duk yana cikin babin abdarurat tubihul mahdurat ko ku fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun yadda za ku iya lalura yana halatta abin da yake wato ainihin na haram ne ko almashaqqatu tajlibu at-taysir wahala yana jawo sauki to amma shafa akan rawani ba wahala bane kawai rukusa ce maimakon rawani ne da ka ɗau minti biyar ko shida kana naɗa shi kuma a ce in ka zo alwala ka sake warwarewa ka zo ka ainihin yi alwala in ka zo ka samu wasu minti biyar ka sake naɗewa la'asar ta zo haka ka warware ka yi shafa ka sake naɗewa to wannan yana jawo rukusa a ne a shari'ar musulunci saboda wannan ɗawainiyan ai shafa akan kuffin shi ma ɗawainiya ne ka shigar da ainihin kuffinka shikenan in ka zo alwala ka sake fitar da su ka wanke kafa ka sake a zara haka la'asar magariba isha musamman a kasashen da ake sanyi mai tsanani wannan yana akwai ɗawainiya a ciki kuma akwai wahala to shi yasa shari'a sai ta yi sauki a irin wa'annan abubuwan saboda yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usr Allah yana so muku sauki baya so muku ainihin wahala domin hadisan da suka yi bayani akan shafa akan rawani ba su ce sai in a halin lalura ba ما نيتي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأحويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وانا حديث المغيرة بن شعبة إمام البخاري رويته شعوني بابي جيتي باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان babin da ke bayanin za ka yi shafa a kan huffinka in ka shigar da kafafuwanka wahu kuma tsahirata ne suna masu tsarki wato bayan kayi alwala cikakkiya kin ana kamar imam bukari ya cewa ba a shafa akan kufi sai in kayi alwala cikakkiya kafin ka sa kuffin naka amma in alwalan bata zama cikakkiya ba ka sa kuffin ka ba za ka yi shafa akai ba sai ka cire عن المغيرة بن شعبة دق مغيرة بن شعبة anhu, Allah ya ألا shi, شي قال كنت مع النبي صلى الله wa وسلم na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin a wani tafiya fa ahawaitu wato sai manzon Allah ya fara alwala kenan ko bai faɗa ba sai manzon Allah ta sama sai yana alwala fa hawaitu sai na sulmuya mana na duka na mika hannayena li an za'a kuffai domin in cire kuffinsa guda biyu wato ya wanke kafa ya wanke ainihin hannu ka ya wanke fiska ya wanke hannu zai wanke sa sai na sunkuya don in cire masa kuffinsa wato in yi masa hidima in cire masa kuffinsa shine in taya shi alwalan kenan ko don mun karanta a can ba za ka iya zuba mutum ruwa yayi alwala haka za ka iya cire masa takalminsa ko kuffinsa domin ya alwala in to sai ya kai hannunsa zai cire masa kuffinsa domin ya alwala faƙala yace yace sai manzon Allah sa sama sai yace mini dahuma jalesu ya tsale me kenan kuffi guda biyu su ne wannan zamir yana koma kuffi biyu da'ahuma kyale su fa inni adkhaltuhuma ni na shigar da su su suwaye la kafafuwa kaga nan ba kuffi ake nufi ba kyale su kuffi guda biyu fa inni adkhaltuhuma ni na shigar da su su suwaye kafafuwa me yasa muka gane haka saboda ya ce dahirataini suna masu tsarki su biyu inda a ce kuffin ake nufi da sai ce ɗahiraini don kuffi namiji ne ba za a sa ta'un nan ba ta'un tanir ba to ma tun ce fa inni adakhaltu ma dahirataini to tabbas qawafu ake nufi a yana nufin alqadamaini adakhaltu alqadamaini dahirataini sune za a musu tanisi a mai da su mace na shigar da qawafuwan na guda biyu suna masu tsarki inda kuffin yake nufi da sai a ce dahiraini na shigar da su suna masu tsarki bare sa ta'un ba to saboda haka kenan larabcin gaba shi zai fassara maka na baya saboda haka da'huma ka kyale su su suwaye kuffin saboda su ne yake son ya cire fa inni adakhaltuhuma ni na shigar da kafafuwa na guda biyu dahirataini suna masu tsarki tunda bai ce dahiraini ba kafafuwan yake nufi fa famasaha alaihima sai shafa akan su su suwaye kuffin kenan kuffi ba a kan kafa ba ya kafa wanke ta ake ba a shafa nan kuma ba inda za a yi ka fahimci ne ka fahimci cewa kafa a nufi saboda haka ka lura da wa'annan zamiran huma huma din nan kowanne da muhallinsa to a nan wannan hadisi yana nuna mana manzala ta salama ya yi alwala cikakkiya ne kafin ya sa me guda biyu nan ma duk daga wannan hadisin za mu fahimta wato da za ka wanke kafar ka ɗaya a alwala sai ka sa kuffin ka ɗaya sai ka zo ka cire ɗaya kuffin kafar hagun ita ma sai ka wanke sai ka sa wannan kuffin da ba za ka yi shafa a kansu ba me yasa saboda ka shigar da kuffinka a lokacin ɗaya kafar ba ta da tsarki ɗaya kafar ba da tsarki kuma a nan manzala sama ya ce fa inni huma dahirataini ni na shigar da su dahirataini dahirataini nan hal ne na hau hal ne na shigar da su a huma halatahuma dahirataini ko kaunu halatihima dahirataini kasancewarsu suna da tsarki duka guda biyun na shigar da kuffin ba wai ɗaya mai tsarki ɗaya mara tsarki ba to kaga idan kuma duka biyun ka gama wanke su ai ka gama alwala kenan cikakkiya so da haka sai alwala ta zama cikakkiya ake sanya kuffi kafin a yi shafa akai ko ake sanya safa in ana son a yi shafa akan safan amma baka yi alwala ba kai wanka ka sa ka ba za ka yi shafa akan safa ba ko da ko masu kauri ne dole sai in ka yi alwala kafin ka sa haka nan kuffi shi ma haka yake to wannan wasu riwayoyin sun fassara mana wannan fahimtar da muka yi wato a cikin ruwan abi dawud yace fa inni adkhaltu alqadamaini alkhuffaini wa huma dahiratani ka jale su fa inni adkhaltu alqadamaini ni na shigar da kafafuwa guda biyun nan alkhuffaini a cikin kuffi guda biyun wa huma dahiratani suna masu tsarki su kafafuwan ka na kafafuwan ne aka shigar da su cikin kuffi haka ne zuwa cikin musnad na ima na al-humaydi yace qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah in ji mughira ayamsahu aduna ala kufai yanzu ya halatta kenan don shi ma ga wani bakon abu ne mazala ta yace yanzu ya halatta ɗaya mu yi shafa akan kuffinsa qala sai yace masa na'am idza adkhalahuma wa huma da'iratan yace zaka yi shafa akan kuffinka guda biyu in ka shigar da su a lokacin kafafuwanka guda biyu suna masu tsarki in ka shigar da kafafuwanka guda biyu suna masu tsarki wato kai alwala cikakkiya kenan kafin ka shigar da kuffinka to kaga wannan sharadi guda biyu ne wannan hadisi yana mana na shafa akan kuffi sharadi na farko sai an yi alwala sai in an yi alwala ne aka sa kuffin za a yi shafa a kai sharadi na biyu kuma alwalan ta zama cikakkiya ba rabi da rabi ba irin yadda wani ya saba in ya cire safansa guda ɗaya sai sai ya wanke sai ya miyar sannan ya sake cire ɗayan ya miyar to wannan ba zai shafa a kai ba sai idan ya zama na san da ya gama alwalan sannan ya sa wato ainihin safa ko kuma ainihin wato kufi na sha bayani mu anan ba mu iya fahimtan wato rungumen da shari'a ta yi ba akan shafa akan kufi ko akan safa saboda ba ma cikin kasashe wanda suke da sanyi amma kasashen turai oruba da irin abun nan da kasashen Rasha irin kasashen abun nan Sham wato Syria Lebanon Palestine Jordan su kan sun san cewa lallai shari'a ta duba wahala sai ta yi rungume ta ce ka yi shafa akan safanka ko akan kufinka domin mutum cire safan ma tashin hankali ne a wurinsa ruwa sai da ruwa mai dumi za ka yi alwala tsarki sai da ruwa mai dumi wanke hannunka za ka ci abinci sai da ruwa mai dumi a lokacin da ake sanyi kankara tana zubowa saboda da haka da za a ce kowa sai ya cire safansa ya wanke kafarsa da sai ya shiga kunci saboda haka da su ake kwana mutum zai sa safan ma kaman guda uku haka komin kaurinta kwa ɗaya ba za ta yi ba sai ka sa biyu ko ka sa guda uku sai zama duk sallolinka guda biyar kana shafa akan me akan safa duk guda biyar sai in kai sallah biyar kamar yadda zamu yi bayani sai ka cire ka wanke tunda ba halin tafiya kake ba halin tafiya kwana uku so da haka mutum zai iya wata uku a wayannan kasashen bai rabu da safa ba wata uku da su za ka yi bacci da su za ka tashi in za ka yi wanka ne kawai za ka cire ko kuma in kai sallah guda biyar ka san shafan ka ya isfaya kenan yanzu dole ka cire su ka sake alwala take kiya sai ka mira mu dinda mun rayu irin wannan rayuwar na yi wata biyu zuwa uku ban taba cire safana ba sai wanka ko kuma in na yi sallah guda biyar sannan in sake alwala take kiya imira amma da su nake bacci da su nake nake tashi saboda sanyi kawai a irin wa'annan kasashen saboda haka wannan wanda baya raye a irin wa'annan wuraren to sai ka ga shi yana mamaki ma wani wahala ne da za a ce wai kai shafa akan safarka ko ni kan kufin ka kawai ka cire mana a'a akwai kasashe ai shi shari'ar musulunci ta duniya ne gaba ɗayanta in kai baka ga matsala a abun ba to wata ƙasa kuma zai zama zai zama matsala ne to amma ko da kai laluran ka bata kai irin na wancan din ba ya halatta kai wannan shafa tunda shari'a ta ba da daman haka akwai matsaloli da Imam Bukhari bai kawo su ba a cikin littafinsa na abun da ya shafi wato sharuɗai na shafa akan kufi daga cikin sharuɗin akwai cewa ba za ka wuce sallah guda biyar ba kana shafa akan kuffinka idan ya zamana wato kana cikin gari ne wato ba kai tafiya bane idan kana halin zaman gida to yawmun wa laila kawai aka baka dama amma in kai tafiya ne zaka iya kwana uku kana shafa akan kuffin ka baraka tire ba sai in wankan janaba zaka yi sai dai in ba ne ta kama ka wannan kuma saboda hadisai da yawa daga cikin akwai hadisin Safwan bin Asal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin lakin min ghaidin wa bawlin wa nawm hadisin tirmizi da nasa'i kuma hadisi ne hasan wato hadisi ne ingantacce wato safwa bin yace manzala ta sama ya kasance yana umurtan mu idan muna halin tafiya cewa kar mu cire kuffin mu mu dinga shafa a kansu har zuwa yini uku da jirare guda uku shine kwana uku kenan mu dinga shafa a kai sai dai in janaba ne ta kama mu in janaba ta kama ka ba dama kai shafa akan kufi dole ka cire kufin kai wankan janaba daga bayan ya ga dama ka mai da kufin ka ka ci gaba da shafa akai to matafi kwana uku aka bashi yace amma in ga'idi ne ba haya ko bawali ko bacci duka wannan zaka yi shafa akan kufin ka hadisin Tirmidhi ne sai kuma hadisi ne hasan sannan akwai hadisin Imam Muslim wato daga hadisin Sayyidina Ali Ali bin Abi Talib yace ja'ala an sallallahu alaihi wa sallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawmin wa yawman wa layla lil muqim yani fil mati al-khuffayn manzala ta sama ya sanyawa mai shafa akan kuffi to kai yanzu ka ka dauke min hankali abu mai dauke min hankali karbu da shi kawai manzala sallallahu alaihi wasallama ya sanya kwana uku da dirare guda uku ga matafi a wajen shafa akan kufi ma'ana yini uku da dare uku shine kwana uku da kuma yini da dare ga wanda yake mazaunin gida in mazaunin gida ne kwana uku aka baka dama kai shi abin nan kwana ɗaya shine sallah guda biyar kai shafa akan kufinka da kuma ainihin wato ainihin safanka in kuma kai matafi ne an baka kwana guda uku wajen shafa akan wato kuffi ko kuma sha abin nan shafa akan safanka kuma wannan hadisi ingantacce ne imam muslim ya rawaito wannan hadisi to amma su malikiya a wurin a wurin malikiya babu adadi babu adadin kwanaki sawa'un kai matafiyi ne ko kuma kana mazaunin gida za ka yi shafa a duk lokacin da ka ga dama saboda wani hadisi da'ifi wanda wani zai tambayi manzala ta sama ya ce zan yi shafa akan kuffi na ya ce za ka yi man ya ce man ya ce na'am rana ɗaya ya ce na'am ni. kwana biyu yace masa na'am yace salasata ayyamin kwana uku yace masa na'am wa ma shi ta duk kaga dama to amma hadisi ne da'ifi da hadisin ya inganta to da shi kenan ba iyaka kenan to amma tunda ya, hadisi ne wanda bai inganta ba sannan yayi karo da ingantattun hadisai masu cewa kwana uku matafi kwana daya wanda yake ainihin mazaunin gida to ba za a bar ingantattun hadisi hadisai ba ya amfani da hadisi wanda yake ainihin wato da'ifi mai rauni sannan ina ne ake shafa akan kuffi ana shafan saman kuffi ne kawai ba sama da ƙasa ba shi ma akwai hadisi za'ifi na mughira bin shuba wanda malikiya suka kafa da yi da shi cewa masaha ala ala kuffaihi wa asfalihi mazala yayi shafa akan saman kuffinsa da ƙasan kuffin shi ma hadisin bai inganta ba cewa mazala ta sama yayi hakan din amma hadisi ingantacce shine hadisin sayyidina ali wanda hadisi ne na abu dawud kuma hadisi sahihi wanda sai na yake cewa law kana dinu bir ra'ayi la kana asfalul khuffaini aula bil masi min alahu wa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamsahu ala zahiri khuffaini yace da addinin musulunci da ra'ayi ake yin sa ba da dalili ba yace da kasan kuffi shi yafi cancanta a shafe shi ba saman kuffi ba kasa kan ba shi yake daukan kura da dotti ba to sai ce amma na ga manzala ta sama yana shafan saman kuffin sa kawai ba ya shafan kasan yace inda addini da ra'ayi ne kawai sai a ce kasan ne yafi cancanta a shafa banda saman to amma kaga saman ne zaka shafa ba zaka shafi kasa ba shafan kasa bai inganta ba amma kamar yadda muka yi bayani a karatun mu na <clears throat> misbahu salih a so sun tafi sama wajibi kasa kuma mustahabbi to amma cewa mustahabbi ma bai inganta ba sama kawai da yan yatsunka haka zaka shafa ta sama wannan ma ka shafa saman kafan ka kawai shikenan in kai haka za ka yi sallah da ainihin wato wannan kufi <clears throat> sannan abubuwan da suke bata ainihin shafa akan kufi su ne abubuwan da suke bata alwala idan alwalan ka warware, to shafan ka ma warware sai ka sake kuma wata alwalan daban ka zo ka yi shafa akan ka to amma akwai ƙarin abubuwa guda uku banda na alwala ai mun sa abubuwan da suke warware alwala mun sani ba ma nan gaba kuma za mu karanta su anan daga ciki akwai janaba idan janaba ta kama mutum to dole ne ya cire kuffinsa ya yi wankan janaba kafin ya sake mayarwa sai ya shafa ba dama da janaba a jikinka sannan kuma ka ce za ka yi shafa a kan kuffi ko kuma ka yi wankan janaba in ka zo kan kuffin sai ka yi shafa a kansa nan dole ka cire sannan na biyu in ka cire kuffinka gaba ɗaya ka aje su a gefe ka yi alwala cikakkiya ka sa kuffinka ka yi shafa a kai ka zo ka cire kuffinka ka ka aje a gefe to yanzu ka warware shafa a kan kuffi yanzu nan gaba sai ka sake alwala cikakkiya ka mai da kuffinka kafin ka yi shafa a kai na uku kuma shine idan lokacin da aka baka na shafa akan kufi ya kare wato in kai matafi ne kwana ukun ka sun kare yanzu ka ce ka sake ainihin alwala cikakkiya miyar, sannan haka ne in kai mazaunin gida ka yi salloli guda biyar to yanzu ko da nawa ba ta kama ka ba baka cire kofin ba wajibi ka cire ka yi cikakkiyar alwala sannan ka sake shafa ka sa ka safanka daga bayan alwalan ka toro ne zaka iya shafa akan ainihin wato ka ko kuma ko kuma safanka ما ليت عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ وتوانا حديث إمام البخاري روتوشي أباب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق باب ديك بياني أكن وند بيتي أساكي الولابة دون أنت ناما أكويا كو كوراغو كو تنكيا ko kuma an ci gari wato an kwaba gari mutum ya ci shi a matsayin abinci sai ce an amri bin umayya daga amri bin umayya radiyallahu anhu Allah yarda da shi annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hatazzu yana tsinka min katifi shatin daga kafadan tinkiya ko akuya in an ce shatun ba akuya kawai ba tinkiya da akuya sun shiga kuma mazansu da matansu wato tinkiya rago akuya dan akuya ko ka ce taure haka nan kamar a ce ganam ne in an ce ganam shi ma tinkiya da akuya duk sun shiga haka nan tumaki da awaki duk sun shiga ma'ana da namiji da na macen gaba daya in kana son tinkiya kawai sai dai ka ce ba'anun shine tinkiya da rago idan tinkiya na mace kake nema shine abun nan ah, shine abun nan na'aja shine na'aja idan kuma namiji kake nema ne kharuf ko ka ce kafshun in kuma akuya namiji ne sai ka ce taisun in kuma mace ne sai ka ce ma'i in kuma tuma awakin kake nufi namiji da mace duka sai ka ce ma'as min al dhani ithnaini wa min al-ma'az ithnaini qul az-zakaraini harrama am al-unsayni amma ishtamala alayhi arham al-unsayn to da haka kowanne larabci yana da fadi to da haka in an ce shatun karka dauka akuya kawai ake nufi tumaki da awaki duka ake nufi yace ya ga manzon Allah ta sama yana tsinkan wato yana yagan naman kafaɗa na tinkiya ko akuya yana ci kaga su zamanin da ba cika yayyanka nama irin wannan kanana-kanana a jifa ba ko a ko a soya kawai ragon gaba sa in an fede shi aka cire kayan cikin za a zo a sa shi akan wuta a gasa kowa kawai ya zo sai dinga yanka da wuka yana ci ya dinga yanka da wuka yana ci ko a kasa shi kamar biyu kawai a cinya daban nan cinya daban sai a gasa a cire kafada daban sai a dinga yanka ana ci kuma irin wannan gashin ya fi daɗi har yanzu ƙasashen larabawa ana yin sa in sun fita bayan gari da iyalansu ko su jama'a haka sai a je a feɗe ragon ko tin ko akuyar a cire kayan cikin a feɗe gaba ɗaya za a gasa ta ciki da wajen ta nuna ta tubus sai a zo a shimfiɗa leda sai a zo a shimfiɗa ragon kowa ya dinga yaga yana ci in ta laushi in yi laushi sosai da hannu ma za ka dinga yaga amma akwai dan wuka in yi tauri ka yanka kana ce har ka koshi ka tashi ka tafi sai ka ga ragon ya fi daɗi fiye da a ce an yanka naman ƙanana ƙanana ne aka aka yanka ko aka aka gasa suna ta dariya saboda ba al'adar mu bane kuma talauci a manewa Ina <laughs> da ya mutu yanka rago ya gaito jama'a ya ce a zo a dinga yanka ana ce. amma ka kawai balarabe bai san mutane ba ba wai yan uwansa ne ko wasu abokanansa ba zai yin karago biyu ko uku a gidansa yadda na gaya muku ne zai sha dogon leda a shimfiɗa su daga ya to jama'a kowa zo ya dinga yanka na ce kawai ya koshi ya tashi ya tafi har yanzu kuma ana yin wannan abu ba wai zamanin da bane sai dai masu kuɗin mu ne mu har yanzu ba su gane da irin wannan abun ba ka ka ka ka ka ka ka ka soya rago ko saniya ko kaji ka kira makwabtanka su zo su yi ta ce kowa ya tashi ya ce ya tafi kawai wannan yana ƙara danƙon zumunci ƙwarai da gaske sai ya sa makwatanka da da yan unguwarku da abokanka su dinga maka addu'a ta gari Allah ya yi albarka wani sai yayi sai yayi wata bai ci nama mai kyau ba sai zama kan ana dan kiran sai yana dan cin irin wannan ko shakka babu zai zama zai kara danko zumunci kuma ga ka kara matsayi a wajen makwatanka Allah ya sa masu kuɗin mu su dinga yi annahu ra'a rasulullahi sama ya tazumin katifi shatin wato yana yankan yana yankan nama daga kafadan wato ainihin abun nan akuya ko tinkiya ka nan ba an yayyanka su ne ka dinga ɗauka kaɗan kaɗan ba fadu'iya ila sala sai aka kira shi zuwa ga sallah fa alqa sikkina sai ya jefa ainihin wukan to kaga da wuka ake yanka kenan kowa sai ka samo kamar wukake guda talatin haka ka kira mutum talatin ko a dinga yanka yana ce yana yanka yana ce a tafi a bar maka wukakin ka ajiye su saboda wata ran sai manzo Allah sai jefar da ainihin da aka kira sallah aka ce lokacin sallah sai jefar da wukan kawai fa sallah. yayi sallah walam yatawadda bai sake alwala ba kina sai don ka ci naman rago ko akuya ba sai ka je ka sake alwalanka ba alwalanka tana nan in ka ga dama ka kurkure bakinka in ka ga dama kar ka kurkure ka je kai sallah haka sallan ka tayi wannan darasin kuma insha Allah sai rana ta za mu yi shi wato naman da yake bata alwala in an ci shi da kuma naman da baya bata alwala amma yanzu zai mu rike dai naman rago da akuya da tinkiya su waɗannan ba sa bata alwala idan an ci su bayan an yi alwala kuma ba dole sai an kurkure baki ba za mu zo kuma kan wanda yake bata alwala idan an ci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله ولباو الله يكي تيوا ماله أيوا ولد بتكين masu zuwa karatu a nan nasiha wanda ina sallah mafi yawancin lokuta a kusa da shi idan in ya tashi wajen ruku'i da wajen sujada za ka ga yana juyawa gefe har yana leƙin waye yake a bayan shi ta gefe shi na dama ko hagu wannan mutum babban mutum ne kuma ba yaro ba kuma kullum yana yin haka بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله waiwaye a sallah baya kamata manzala ta sama yace innama huwa ikhtilatun mar'i wato waiwaye wani faucewa ne yake faucewa daga sallan mutum to da mai waiwaye shaytan ne yake wasa da shi ko dama ko ko waya hagu ya kamata idan mutum yana sallah ya daina yin ainihin wato waiwaye kuma siffa irin ta ainihin dila don ya zo a hadisi wala yaltafitu kama taltafitu sa'alab ko yaltafitu sa'ala kada mutum ya waiwaya kamar yadda dila take waiwaye to a shari'a mutum ce kuma duk wata siffa da aka kamanta dabba da ita to ba a bukatar mutum ya siffantu da ita a wurin ibadansa saboda haka in mutum yana son khushu'i a sallah wato ya samu nitsuwa a sallan sai je yana ganawa da Allah ta'ala to ya daina waiwaye yasa da Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun sai ce alladhina hum fi salatihim mu'mine sun yi rabo su ne masu kushu'i a sallansu su masu kankan da kai na zuci a sallah wannan baya samu sai in ka daina wato ainihin waiwaye kafin ka samu irin wannan saboda haka baya kamata kamata ya daina domin ya samu sallah wanda take da ainihin khushu'i kafin a ci gaba da tambayoyi kar in sa wasu a cikin tunani na ce akwai naman da in an ci yana warware alwala akwai kuma wanda baya warware alwala kar ka je kai ta tunani sati biyu ko ka zo ka makarama na ne wannan bayanin ba ka nan ka shiga cikin wani damuwa damuwa mazhaban malikiya babu na ba wani naman da zaka ci alwalar ka ta a mazhaban malikiya amma zance mafi inganci akwai wato akwai hadisai kamar haka hadisi na farko tamassahu mimma masatin hadisi yana cewa duk abun da naman da wuta ya taba to in ka ci ka sake alwalanka duk wani nama da wuta ta taba shi ko soyawa ko dafawa ko kuma ainihin gasawa ka je ka sake alwala to wannan hadisin sai aka shafe aiki da shi sai aka samu hadisi yana cewa hadisin Jabir kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tarkal wudu'i mimma masatin nar karshen al'amari guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi shine baya sake alwala don ya ci naman da wuta ta taba wato naman da aka gasa ko aka soya ko aka dafa wato a ƙarshe rayuwarsa in ya ci nama wanda wuta ta taba baya sake alwala mun fahimci wannan shine kamar yanzu na wannan na na akuyan nan wanda dazun muka yi bayani to sai aka samu wani hadisi wani ya zai tambayi manzo Allah ta sama yace ya rasulullahi a atawadda min luhumil ghanam yanzu in na ci naman tinkiya ko rago ko akuya ko taure dan sake alwala manzo Allah ta sama yace idza shi ta in kaga dama kenan bai zama mai ba bai zama wajibi ba wato ba sai ka sake ba in kaga dama ne zaka sake in kaga dama kuma ba za ka sake ba ce in shi ta fatawabba wa in shi ta fala ta tawabba in kaga dama ka sake in kaga dama kar ka sake shikenan sai ya sake tambayarsa a atawabba min luhumil ibil yanzu idan na ci naman raƙumi sai na sake alwala yace na'am tawabba min luhumil ibil eh ka sake alwala in ka ci naman raƙumi sai aka bar shi haka to kaga wannan hadisin ya bambanta naman raƙumi da naman tinkiya da akuya da saniya da sauransu sai yana nan hadisin a zahirinsa za ka sake alwala in ka ci naman raƙumi to wa'inda suka ce ba za a sake ba sun yi wa hadisin tawili suka ce ai ya shiga cikin wancan hadisin da aka ce an shafe alwala daga abun da wuta ta taɓa wato aka gasa wanda suka tafi cewa shine masaman iman ahmad masaman hanabiya za a sake alwala in aka ci naman raƙumi suka ce ai naman raƙumi ko a gasa shi ko kar a gasa shi duk sai an sake masa alwala saboda larabawa da sukan busar da nama su sa a rana ya bushe sai a sa gishiri kawai a ci ba tare da an dafa ba shi wannan baya warware alwala tun asali dama wanda aka dafa da wuta ne yake warware alwala wanda aka shafe shi ma wannan hukunci To da haka naman raƙumi kuma hadisin ya nuna ko an dafa shi ko ba a dafa shi ba alwala ta warware to tunda alwala ta warware shikenan wannan ba ana maganan an dafa ne ko an gasa ko kuma wuta ta taba shi ba ko ma bata taba shi ba sannan na biyu hadisin ya bambance naman tinkiya da naman raƙumi inda a ce ana nufin wanda wuta ta taba ne ai in aka tambayi maganan ne alwala daga naman tinkiya ba za a ce a in kaga dama ka in kaga dama kar kai ba da sai a ce ka je ka kaga sai a ce to hadisin nan kafin a shafe alwala da da cin nama wanda aka dafa ne amma sai aka ce ba sai ka sake ba na raƙumi fa aka ce ka sake to hadisin ya bambance tsakanin naman raƙumi da naman da naman tinkiya to da haka naman da raƙumi yana nan cewa in ka ci shi ko ɗanye ko wanda aka gasa ko aka dafa sai ka sai ka sake alwalanka sannan kuma sauran nama kuma gaba daya ko an dafa ko ba dafa ba za ka sake alwala ba shi yasa me abin nan sahabi ya ci gaba da tambaya yace a usalli fi maradil ganam zan yi sallah a inda tumaki da awaki suke kwanciya manzo Allah yace zaka yi in kaga dama sai yace a usalli fi mabarikil ibil inda raqumi yake kwanciya kuma zan iya sallah a wurin manzo Allah yace la ba za ka yi ba kaga nan ma an bambance sai nan raƙumi yana da bambanci da sauran dabbobi sauran dabbobi in ka ci namansu su ba za ka sake alwala ba amma raƙumi in ka ci naman sa za ka sake alwala shine zancen da ya fi inganci sannan wurin kwanciyar sauran dabbobi za ka iya sallah a wurin amma raƙumi kuma inda yake kwanciya ba a baka izini kai sallah a wajen ba ina fata mun fahimta kafin mu zo kuma mu yi bayani dalla dalla wannan masu tambaya ya kai kamar mutum uku suka rubuta tambaya iri daya. kamar suna ganin juna akan cewa wai mutum ne yake tare da wanshi sai wan yayi tafiya kuma daman can ba sa shiri tare da wan akwai sabani ya ɗauki lokaci bai dawo ba sai matar ta ce ita ba za ta iya zama haka ba a sake ta sai kanin kawai ya ɗauko takarda ya rubuta ya saki matar wanshi din mata ta tafi har ta je ta yi aure har ta aihu daga baya tukuna sai wani ya dawo to da wani ya dawo sai ya nemi mata aka ce mata ba ta nan to yanzu malam yanzu ya ce shi bai saki matarsa ba dan da ta haifa wai dan shege ne ko me matsayin wannan da a musulunci ko ya matsayin aurenta na biyu yanzu wanda take da shi Allah sauke akwai wani abu a al'ada da ake cewa wai wai kanin miji wai zai iya sake matar wansa wannan kuskure ne wannan babu shi a shari'a kwata-kwata ka ce ai kanin ka zai iya sake maka matan ka sai a je sake maka matan ka shi ya kulla maka auren ne ai baban mutum ma wallahi bai sai sake masa sa ba sai dai yaro ne karami wanda bai balaga ba baban sa ma tukun kai mahaifiyarsa ma bara ta ce ta sake masa sa ba sai in shi ya sake sai dai in sai dai in bai balaga ba yaro karami ne dama ya je aure ba da izinin babansa ba babansa zai iya warware auren amma haka kawai a ce wani kanin ka zai iya sake maka mata inda ake samun adawa tsakanin wa da kanin na ai da an dinga sake mata kenan in ka ba shi haushi sai ce duk ya sake matan ka gaba ɗaya kawai <laughs> ka ta lallabe sa kenan so wannan kuskure ne ba abin nan ba shari'a ba ne ai mata daga kai da ka aure ta sai alƙali ne kawai zai iya sake maka ita idan ta kai kara kana cutar da ita alƙali ya ga akwai dalilan da zai sa ya sake ma matar ka sai ya sake maka sai kuma kai sai dai a lallabe ka ko a yi fushi da kai in iyaye ne su ce za su yi fushi da kai in baka sake ba dole ka kaje ka sake sai na umar ya ce ɗansa abdullahi ya sake matarsa abdullahi ba son ya sake matarsa bai sake ta bai je ga manzala sama mazala ya ce ka bi babanka ka bi umarnin babanka ya je sake ta inda uba zai sake wa ɗa mata akwai bukatan ya nemi shawararsa ne ko ya bashi umarni ya sake ta bai zai bashi umarni ba to wannan sakin da aka yi asalinsa kuskure ne an yi shi akan jahilci ne saboda haka matar bata saku ba na farko kenan na biyu kuma da ta je ta yi aure har suka hayayyafa a bisa fahimtar su cewa matar ta saku wannan abin da suka yin aure sunansa ba wai zina bane mun fahimta ba zina bane aure ne sannan ƴaƴan kuma na wannan mijin ne da aka aura na biyu wanda aka samu da shi wannan shine hukunci na biyu kuma ba za a musu haddi ba saboda udurul hudud bi shubuhat in aka samu dan shakka to ba a yin haddi kuma ana riskar da ɗa dukkan saduwar da babu haddi tunda zuwa aka yi aka ɗaura aure aka komai an ce an sake ta ga takarda aka ɗaura aure ba hujjan da za a ce zina suka yi ba za a musu haji sun yi zina ba in ko bara musu hajji sun yi zina ba a ka'ida in suka samu yaya wannan yayan za a mayar musu da ko auren an ɓata shi an ce ya saba wa shari'a ai ƴaƴan za a bar musu shi a matsayin ƴaƴan su ne mana yayan miji na biyu ne sannan abu na uku tunda bai saki matarsa ba ko bayan sun yi aure sun haihu kuma mun yadda cewa ba zina suke ba auren ne wannan matan dole ta dawo gidan mijinta na farko tunda bai sake ta ba shikenan tun da ya dawo nemi matarsa bai ce a bari ba ta dawo gidan mijinta na farko ai bai sake ta ba da haka wancan auren ya kare kuma an samu ya'ya ne na halal amma ga can babansu ta sake dawo wajen mijinta na farko kuma a ci gaba da a ci gaba da zama wata a sake samun wasu 'ya'yan daban wannan shine hukuncin shari'a in ka ga hakan bai yi ba sai dai in alkali ne ya sake auren a lokacin da ba za ta iya zama ba sai ta je kotu alkalin ya gama bincikensa ya ga bayan da za a yi a sa ta ci gaba da zama a ka'ida na shari'a idan miji ya tafi ba a san inda ta yi ba alkali mata ta kai alkali alkali zai bata shekara hudu ta zauna shekara hudu ta jira ko mijinta zai dawo bayan shekara hudu in bai dawo ba shikenan sai ta ya sake ta in ya sake ta sai ta je ta yi aure na halal idan shekara hudun kuma akwai sharuɗai guda biyu sharaɗi na farko ya zama akwai abinci wanda za ta ci har zuwa shekara hudu amma in babu abincin da za ta ci ba mai ciyar da ita sai miji to nan za a iya raba auren ko da bai kai shekara hudun ba bayan binciken da aka yi bashi ba labarinsa sai a sai ta je ta yi aure ko kuma ya zama tana tsoron zina idan ba ta tsoron zina za a ba ta shekara hudun in tana tsoron za ta yi zina to shi ma za a raba auren don kar ta je ta faɗa cikin haramun sai alkali ya raba auren in ya raba auren a bisa bin waɗannan shuruɗin idan wa'in idan akwai abinci ba za ta yi zina ba shekara hudu za ta jira mijinta in ya dawo shikenan in bai dawo ba za a raba auren ta je ta yi ta je ta yi aure idan kuma za ba ta babu abinci ko tana tsoron yin zina zai ga wani lokaci ne za a yi ta giya garuruwan da aka san yana zuwa wuraren yan uwansa inda yake mu'amala duk a je a nema in ba a samu ba daga baya aka dan ba da lokaci sai a ce an sake matar alkali ya rubuta komai da komai ya sake to wannan sake in aka yi shi to daga baya kuma ko da miji ya dawo in dai ya riga ya sadu da matar shi na biyun to ba za ta koma wajen mijin farko ba saboda haka sai ya zama ta kubuce masa amma in daura aure aka yi an yi aure fati an daura arwa da ce har an kai ta ana biki sai gashi ya dawo to maza maza a dawo da mata sai ta koma gidan mijinta <laughs> don dama ai an rasa inda yake ne shi yasa aka sake mata na fata mun bai wannan hukunci duk da cewa wasu malamin ni zai bana bada wannan fata sun ce za a ba ta zaɓi in ya dawo din ko da wancan na biyun ya sadu da ita cewa wanne take so tana son miji na biyun ne ko na farkon in in na biyun yayi daɗi sai ta ce a'a ni nan din kawai ma ya mini sai ta ki komawa can in kuma can ya fi daɗi sai ta tattaka ta koma to amma dai wanda ya fi shine kawai ba in ya sadu da ita ba za ta koma can ba tun da alƙali ne ya kashe aure in bai sadu da ita ba kuma to za ta koma wajen mijinta na farko don dama ai an sake ne a matsayin ba a san inda yake ba kuma yanzu ya dawo to idan an yi haka aka yi shekaru miji bai dawo ba don nan za a raba aure ne ba za a kaddara cewa ya rasu bane za a raba aure ta yi ta yi ta yi ita. to idan ya rayu kamar shekara saba'in a duniya ko kuma duk sa'o'insa sun rasu gaba daya to shi kenan sai a zo a riba gadonsa kuma kuma wannan matan ita ma tana da gado wanda ta je ta aure wani namijin daban E, za amma ba za a riba gadonsa ba lokacin da aka riba aure za a bari ya kai shekarun da galibi bai zai wuce su ba shekara saba'in ko sittin ko a duba duk sa'o'insa a ce yanzu kan sun kare ba wani sa'an wani yanzu a duniya duk sun rasu sai a ce kai shi ma a kaddara ya rasu kawai a dau a duba filayensa da gidajensa da yan kudadensa a banki da sauransu sai a zo a raba magada kuma ita ma tana da wannan rabon gado din na fatan mun fahimta na saboda lokaci sai a hakuri akwai wayanda suka roki addu'a daga ciki har da membobin kwamitin tafsirin malam akwai ɗaya daga ciki wanda matar shi ba ta da lafiya akwai ɗalibai da yawa da suke roƙon addu'a kan jam akwai wani kuma yace gari ne ya rikice masa a sa shi a cikin addu'a Allah yayi wani kuma yace al'awuransa ne suka tsaya a sa shi addu'a to Allah warware da rikicewan gari da tsayawan al'amura duk masifa ne ubangiji ta'ala ya warware su gaba ɗayan su Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين